Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin na wannan mako ya mai da hankali ne kan babban taron masu ruwa da saki kan harkokin sufurin jiragen ruwa na Afirka. da ya gudana a birnin Lagos da ke kudancin Najeriya. Madalla, a farkon makon da ya gabata ne kungiyar masu kula da harkokin sufurin jiragen ruwa ta Najeriya wato Najeriya Shippers Council ta karbi bakoncin babban taron kungiyar na Afirka karo na tara a birnin Legas. Alhaji Lawal Sama'ila Abdullahi shi ne shugaban hukumar gudanarwar sufurin jiragen ruwa ta Najeriya. Ya yi mana karin bayani kan muhimmancin wannan taro. Muhimmancin wannan taro shine yadda kasashen Afirka musamman muna na West and Central Africa za a haɗa ƙarfi a samu matsaya ɗaya da dokoki iri ɗaya da tanaji da iri ɗaya yadda za a ƙarfafa hidiman zirga-zirga na jiragen ruwa don yanzu shi ita ne hanya mafi sauki wanda ke kashi 75 bisa ɗari na kayan da ake yawo da su a duniya ta ruwa ne kuma hanyar arziki ke na mai karfi da shi ne zai karbi maganan mai yadda kasashe za su samu tsayuwa da kafafuwansu na biyu kuma hanyar samun mutane aikin yi domin in ka kalli yadda aikin hanyar daukar ruwa hidiman jirgin ruwa yake ko al'amuran kasafi na hidima irin wannan yana ba mutane da yawa aiki daga kamfanin masu yin kayan da masu ɗauko kayan da masu raba kayan da masu sai da kayan da masu cin kayan in ka kalle shi shi kaɗai in ka kason da yake ba ban mutane abin yi a duniya sai ka ce ya ma kusa fin mai daraja saboda mai kalilan ne suke amfani da shi sai dai ko masu kwashe kuɗa domin ba mota za ta ɗauki kaya daga america ta kawo nigeria. sai dai jirgin sama jirgin sama kuma yana da kalila zai ya ɗauka sai jirgin ruwa kuma ta nan ne duk al'amarin da ke shigo mana kasar nan kashi saba'in da biyar kofin haka ta nan hanyar ke shigo an ba taɓa rauni hanya ba to hanya ne na karfafa tattalin arzikin ƙasa ba mutane abin yi da kuma inganta rayuwar ƙasashen afirka gaba ɗaya cikin sauƙi ba tare da mun samu sa bakin kasashen da suka mallake mu ba. Wannan taro na zuwa ne dai a daidai lokacin da darajar kuɗin Najeriya naira ke fuskantar koma baya kan kuɗaɗen kasashen waje musamman dalar Amurka. Yayin da wasu 'yan ƙasar ma ke kokawa kan yadda masu ruwa da tsaki a harkar sufurin na jiragen ruwa ke karɓar kuɗaɗen ƙasashen waje maimakon nairar Najeriya. Alhaji Lawal Sama'ila ya bayyana dalilan da ya sa hakan ke faruwa. Za ka ga jirgi ya ɗauko kaya ton ba iyaka, ya kawo Najeriya an sauke kuma ya koma ba komai a cikin shi. To muna fa biyan kuɗin komawan shi da zai koma MT duk muna biya. sannan mu ba mu da wani kaya da ake fitarwa to kaga asaran taiwa shine ake kokarin a dinga karfafa su su ma yanda za su dinga kokari a samu kayan da za su dauka da shi su koma da shi shine a karfafa hanyar fitar da kayan export musamman eh, kungiyar manoma eh. koko masu yin koko masu yin citta ko wannan zuman ma sannan da masu yin kasan duniya tana son kayan kayanmu mu na gargajiya to an sa sakaci masana'antun duk sun mutu saboda rashin wuta saboda rashin jari da tsadan al'amura to in ana son waɗannan a canza a rage kaifin fitar da kuɗin mu komai sun biya kuɗi sai mun karfafa kayan da mu ma za a ɗauka a fita da shi. Jamhuriyar niger wanda ba ta da tashar jiragen ruwa na cikin wannan ƙungiya kuma Alhaji Idi Hamisu shi ya wakilci ƙasar a wannan taro. niger da ya ƙasa ce wadda take cikin hamada ba mu da ruwa kenan dole ne kayan mu sai ya biya ta jiragen ruwa ya zo kasashe makwabtanmu kamar su najeriya su kwatano su togo da ghana da abrikos to ta nan ne kayanmu ke zuwa ta gaɓoɓin ruwan nan don mu samu kayanmu su isa nijar to kowane irin ƙalubale nijar ɗin ke fuskanta tun da ba ta da ruwa sai tudu to ƙalubale na tsadar kaya ne saboda dakon kaya yau duk duniya kowa ya san daga jiragen ruwa sai jirgin ƙasa amma alhamdulillahi wannan layin dogo da shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda ke shi ya himmaci ya ga ya ɗora wannan layi inda ya dangana da nijar don mutanenmu su samu sauƙin safarar kayan su kuma talaka su samu sauki akan kayan nan da za a sayar musu. Taron na kwanaki uku da ya samu bakoncin wakilai daga kasashen Afirka daban-daban ya tattauna batutuwa da dama tare da tafka muhawara kan yadda za a inganta harkokin sufurin jiragen ruwa a kasashen nahiyar. Cikin waɗanda suka tafka muhawara tare da bada shawarwarin inganta harkar har da uwar gida Daphne Shalholma. ƙwararriya a harkar kuma shugaban kamfanin sealing. in aka yi wannan silin sannan in an samu haɗin kai kaga a yawun round wani shekara 35 ko 36 magana ɗaya aka yi za a yi jirgin ruwa wanda duk afirka tana da hannu a ciki amma fa za a ba mutane wanda su good managers za su yi managing ɗinta kamar private sector ba a hannun gwamnati ba aka dawo lome round aka yi magana ɗaya aka zo kotonu round aka yi magana ɗaya aka zo yanzu in strategy aka yi sake cewa abinda muke so kenan ita i kaɗai ita ce za ta cire mana mu a cikin wannan ta bude mana hanya ta kawo mana bunkasan kasa ta kawo mana tattalin arziki ba za a yi shi ba shi yasa nike magana mu yanzu a silin din mun ce mun fa mun gaji da surutu yi zamu idan kuma muka yi tun da shike ecowas ta riga ta ba mu enterprise status ba wanda zai hana mu yi ai shi dan kasuwa ba zai zauna wai sai gwamnati ta nuna mishi hanya ba in ka kawo mishi sauki bature ya kawo jirgi yana cajin shi dala dubu hudu a kan kwantena kai ka zo ka caje shi dala dubu biyu a kan kwantena ina zai kai kayansa gudun sauki zai kai kayansa shi ma alhaji lawal sama'ila abdullahi shugaban hukumar gudanarwar sufurin jiragen ruwa ta najeriya ya ba da shawara ga kasashen afirka kamar haka kasashen afirka inda za su duba da kyau za su ga ba wani tsari ba tsari ne na ubangiji allah ya mana arziki mai karfi wanda yake turawa da makamantansu sun sa mana ido don basu da shi kayanmu ne da dukiyarmu suke karfafa kansu muke kashe kanmu kamar misali masana'antunmu suke kwashewa kudinmu suke kwashewa yanzu ka kalli mai mu muke da shi amma za mu ɗauka mu fitar a sarrafa mana mu fitar a naira goma a je a sarrafa mu dawo da shi a naira ashirin da biyar banda ma kuɗin ɗaukowa ka fahimta to irin waɗannan abubuwan ne yanzu mu da muke tasowa muke so manyan mu su haɗu su yadda ba wai najeriya ba afirka gaba ɗaya kowace ƙasa tana da abin da ta dogara da shi mu yi tsakaninmu mu ƙarfafa kuɗinmu shi ne sarabin hanyar da aka bi aka hallaka da gaddafi domin ya yi ƙoƙarin inganta wannan a siyasa ce mai nauyi mai nisa kuma shine ya kawo wannan mashin tsaro na najeriya saboda in ka lura da gewai da mu duk kasashen faranshi ne duk wannan matsalar da muke fuskanta amma da idan allah ina so manyanmu da iyayenmu da shugabanninmu su tsaya mu sa addu'a a gaba sa allah a gaba kuma mu kamanta gaskiya mu san ko komai mutum zai haɗu da ubangiji yanda za mu dawo a raya ƙasar nan domin manyanmu na baya sun kokarin raya mu duk wani wanda zai cara ya ce shine wane yau nawa aka biya mishi kuɗin makaranta a kusan kyauta ne amma yanzu an hana 'ya'yan mutane yi da gangan mu tsaya mu duba wannan mu tunanin abin da zai iya biyo baya nan gaba duk wani hanya da ƙasar mu za ta samu arziki a bi a nemo sannan a tsarewa daga kuma masu sacewa kuɗi. A yayin wannan taro dai an zaɓi wasu kamfanonin fito da suka yi zarra tare da karrama su, kuma GM goma na daga cikin kamfanoni da aka karrama a matsayin na ɗaya Afirka. Dokta kuma ambasada Jamil Muhammad goma shine shugaban kamfanin. Alhamdulillah mun ji daɗi wannan kyauta da aka yi mana da kuma wannan ɗaukakawa alhamdulillah mun gode ma Allah mun kuma mun ji daɗi fiye da yadda kake zato. So wannan abu da gwamnati ta hango abubuwan da muke yi da effort ɗinmu ta ga mun dace da wannan kyakkyawan yabo to mun gode ma Allah ba wani abin da za mu iya ce ma gwamnati illa mun gode kuma za mu ci gaba da mu wannan kuma kyauta zai zama kamar ya encouraging din mu to do more in Allah ya yarda an ƙara mana karfin gwiwa akan abin da muke mu ƙara yi fiye da yadda ake zato ambasada Jamilu ya bayyana mana irin harkoki da kamfaninsa ke yi har ya kai ga samun wannan lambar yabo a maganan fidda kaya na mutanen Afirka da ya shahi kayayyakin fitarwa na export to ni ne jagabansu ni kuma ke kula da wannan harkoki a madadin Najeriya ga mukan seri a hannun jama'a ko kuma mai financing ɗinsu mu zama optica nasu bayan mun karba za mu yi adin balu a kan wannan riɗi mu surfe shi mu mai da shi hole akwai abin da muke kira holin plan a turance wato mu surfe shi mu cire mishi ledan da ke jikinsa muna sarrafa shi riɗi mu kuma cire man shi bayan mun cire man shi kuma muna iya mai da shi tahini wato mu markaɗa shi kenan a kan jama'a su yi amfani da shi su ci bayan mun yi extracting man da ke cikin shi bayan mun cire man sannan kamar maganan waken soya shi ma muna yin haka maganan wani abu da muke kira gum olibenum wato karo kenan shi ma muna sarrafa shi mu fidda shi to abubuwa da yawa muna adam balu daga ƙasa kafin mu fidda shi waje. Taron da ya gudana tsakanin ranakun 16 zuwa 19 ga watan Janairun wannan shekara ta 2023 ya amince da wasu ƙudurori 21 ciki har da batun kasuwancin bai ɗaya tsakanin ƙasashen Afirka. To masu sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji su da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, Ahmad Abba ke mana fatan alheri, a huta lafiya.